Jama'a Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanku da yau, sannu ku da sake kasance da mu a daidai wannan lokacin. idan dai ba ku manta ba har ila yau muna cikin karanta muku littafin nan dai ne mai suna yan uwana ne wanda Billy Esper ta wallafa sai kasance tare da ni Dr. Maryama da zan jagoranci karanto muku shi kada ku manta da danna muna subscribe da kuma danna alama ƙararrawa domin sanar da ku ƙayatattun shirye mu da zarar mun ɗaura bismillahirrahmanirrahim 'yan uwana ne kashi na talatin da tara ya isa gidan bai sanar da mamin su labarin matsalar da ya sama wajen mahaifiyar Batul ba illa ma daɗa ba ta labarin kamcin da halarci da mahaifinta ke da shi sosai mami ta nuna masa farin cikin ta sai dai idan ya lura da ita kama akwai abin da ke damunta. Kusa ita ya dawo haɗe da riƙo hannunta ya ce mami na me yake damun ki na ga ba haka na tafi na barke ba kuma ko da muka yi waya ban ci alamu kina cikin wannan damuwar da nake gani a tattare da ke ba fashewa da kuka dai ta ce yau an tuno min da rasuwar mahaifinka ne na so yana raye ya gani kuma ya ji abin da ya daɗe yana ar'a ganin an samu zaman soyayya da lafiya tsakanina da yan uwansa amma abin ya tuttura sai gashi yau da baya raye Allah ya karɓi addu'arsa kuma hakan ta faru hannu ta sa ta ɗaura haɓarsa tana goge hawayen idanunta ta ci gaba da cewa yau babban wato yayan mahaifinka sun zo har cikin gidan nan lokacin ban daɗe da rama waya da kai ba suna kuka ta da nadama abinda suka yi mana ni da mahaifinka sun zubar da hawaye sosai suna roƙona da na yafe musu abubuwan da suka yi mun sun tuba sun yarda da kuskurensu kuma dama can ni ba riƙe su a raina ba na ce duka na yafe masu abinda na sani da ma da ban sani ba sun jima suna jiran ka kai ma su roƙe ka ka yafe masu a nan nake sanar da su cewa kana wajen neman auren su sun ji daɗi sosai kafin su tafi akan cewa jibi za su dawo saboda kiran da aka yi masu daga gida ana biɗar su gawa. gawa Wannan abin shi ya janyo min tuna da mahaifinka har ya sa damuwar ta tushe farin cikin wannan labarin da na so in albishir da shi. Rungume ta yi sosai shi ma yana hawa ya ce alhamdulillah mami na ji daɗi sosai ni ma zai shiga cikin 'yan uwana. Ubangiji Allah ji kan abba ya gafarta masa amin ya Allah. Ya ka ‘yata lafiya take lafiya kalla sun ce a gaishe ki sosai da ita da yayarta Allah sarki ina amsa ashe tana da yaya. eh mami in kika ranta kamar su ɗaya da yarki don haske kawai ne ya bambanta su don kina ganin su zaki zata su ɗin yan biyu ne ikon Allah to Allah albarkacin rayuwarsu amin mami na ni kaɗai dadin dadin dadin ta ma ya ce in turo iyayena idan har da gaske nake yi to da na yi tunanin in je in faɗa wasu baba bala da liman su je tare da kayan na ni ina so amma yanzu na bar shawara a hannunki duk yadda kika ce kuma kika ga ya dace sai a yi karka damu idan masu din ɗin za su je duk ɗaya ne sai a sanar da su tun da wuri tun da wuri amma da za ka iya haƙuri har zuwa jibi idan babban naka ya zo tun da ya san da maganar sai a kira shi shi liman din su tafi tare kai kuma sai ka tanadi awon da ya kamata a je da su kafin ranar ta shigo ya ne dan mintoci kafin ce ce shikenan mami da amma Allah ya kai mu da mu da lafiyar mu Amin yaron Abba ta faɗa haɗe da miƙe ta bar ɗakin tana fita cire safunan da ke laƙe a kafafunsa ta da rigar jikinsa ya leƙa a jikin ya laƙe a jikin hanga ya rage daga shi sai dogon wando shadda da ya cire da singlet ya haye kan gado tare da rufe idanuwansa a hankali yana na maganganun da mam ta yi masa duk da ya ji zafinsa a zuciyarsa hakan bai sa shi tsanarta ba saboda kima da darajar da take da ita a idanuwansa ko ba komai ta kasance mahaifiya a wurin yarinyar da yake jin tamkar jinin jikinsa don haka dole ya manta da abin da ta yi masa bisa duk maganganun da ta faɗa gaskiya ne babu ƙaƙe balle shari a ciki sai dai ita cin fuska da wulakanci da raina arzikin mutum ba abu bane mai kyau kuma ko a musulunci Allah da manzansa duka sun yi hani da hakan yana cikin wannan dogon tunanin ne ya ji rurin karar wayarsa da ke neman agaji a can cikin aljihu gaban rigarsa da ke rataye tashi ya ɗauko ya ɗaga kiran haɗe da kara a kunne yana murmushi Hello Rabi Rana ya kike ya faɗa ta da sake koma kan gadon ya kwanta fuskan sana kallon sinin cikin muryar ta mai kama da ta sha kuka sosai ta ce lafiya kalan ma an ga hafka isa gida lafiya sosai kuwa sweetheart ga ni kwance yanzu na gama tunani tunanin mam mu please dan Allah ki bata haƙuri bisa abin da ya faru ɗazu bana na son wannan abin ya shafi soyayya mu ko kaɗan insha Allah zan bata ma'anar amma kai ma ka yi haƙuri bisa zafafan kalaman da ta yi a gare ka ko kaɗan ban ji daɗin fawan hakan ba ban zaci hakan zai faru ba I'm so sorry for that my ta faɗa hawa yana gangarwa daga gefen idanunta kama sweet heart kar wannan abin ya dame ki a ita uwa tana da matukar muhimmanci da duk abin da ta yi ga ɗanta daidai ne kuma ta yi ne don tana son sa sai dai a wasu lokutan soyayyar ka jawo a samu akasin da zai sa a aikata kuskure a ciki ba wai don a kuntata wa rayuwar 'ya'ya ba da ni da ke duka ɗaya ne don haka dole mu yi haƙuri da duk wani kuskuren mam mu kin ji ko e na gode sosai da ka zama mai wa mahaifiyata ujizi da kuma fahimtar ta. Don Allah ka ƙara haƙuri na san da sannu za ta fahimce ka. Ga ki ji komai na faɗa miki ko kin manta matsayinki ne a waje na Mamushi ta sannan ta ce ba zan manta ba saboda na san mai na musamman ne da gaske kike yi hayati. Ni din na musamman ne ya faɗa ta rabin gina jan alfilan da ke aje a kan gefe wurin mai sana mamushi. Sosai kuwa ma'anar, saboda a rayuwa ta ban taɓa ganin mutumin da ya Allah ya wa baiwa mai tarin yawa kamar ka ba. nan sai haɗa da cewa, ki faɗa min wace irin baya nake da ita wacce ta sani zama na musamman a wurin ki ni kuma na miki alƙawarin zan baki tukuici mafi tsoro a zuciyarki. Shi kenan bara na faɗa maka, bara na faɗa ko don wannan filin da kake da shi ya sake samun gobe zama fiye da yanda kake da shi don na san hakan zai sa 'yan mata su ƙara nisanta kansu da kai. ki hanzar ta faɗa kada ki sa an yi azababin bakin baki tukuicin tun kafin na ji abin da kike so faɗa yar ya ta yi kafin ta juya kwanciyarta zuwa kife haɓar tana a kan filo sannan ta ce ahmad suna mai matuƙar daraja da allah ya ambata a cikin alkur'ani kasantowar wannan suna a tare da ka yasa allah maka ni'ima da baiwar haƙuri faɗan gaskiya jini cikakkiyar suga Fiƙara tare da iya magana, kyakkyawar zuciya, yan murmushi, girmama iyaye, tarin ilimi, sanin ya kamata sannan abu mafi girma da yasa nake matukar kaunar ka shine rama kyakkyawa da mummuna. Kai kai kai kai hayati kaffa ki sa na faɗo a kan garin tsabar farin ciki mami ta aza mana dariya kasan Allah na ma manta wasu ma'adan amma duk waɗannan abubuwan suna cikin bayar da Allah ya maka hayati me zan baki a matsayin tukuici domin wanda na tanadar maki ni da kaina na tabbata ya kaɗan amma ina so ki sani ina miki so irin wanda Romeo bai yi wa Julian ba haka kuma majinun Majnun bai yi wa shi ba bai yi makamar shi ba ma'ajar kenan ai na daɗe sanin hakan domin soyayyar ka a gare ne. fili take a zahiri ba a ɓoyayya ba abinda kawai nake so shine duk lokacin da ka fita wata ta kalle ka to ka ce mata ni na ce an tsayar min da kai a matsayin mijin da zan aura sannan ka tsole mata idanuwa ta yadda ba za ta sake iya kallon ka ba ta ƙara magana tana dariya kwalala idanuwa ya waje kamar za su faɗo ƙasa shi ma ɗin yana dariya rufa min asiri haya ce kada ki sa a kira ni da mijin makafi don na tabbata hukuncin na iyayensu za su yi za su yi min bai wuce na sai na aure su ba da haka suka ci gaba da firarsu cikin su da ƙauna tamkar babu wani abu da ya faru a ɗazu yaya muhammad kuwa tuni ya sanarwa da fafi cewa zaɓin sai ta ce zaɓin da ya yi masa don haka jadi da fafi suka yi ta murna tare da sa albarka ko da murna ta je kunnen daji cewa ya babu matsala don dama ita fara yi da diyar aminin sa don mahaifinsa ya sanar da shi cewa mahaifiyar yarinyar da yarinyar duka ba su yarda da zancen cewa a haɗa su su biyu ya aura ba wanda jan hakan ba karamin daɗi yawa yayi Mahmud ba nan take dadi da amininsa suka je suka nemo wa yayi Mahmud auren fara wajen daji da ƙannan mahaifinta bisa jagorancin papi kuma alhamdulillah an kafe su cikin mutumci da gama tare da karamawa sosai dadi ya ji daɗin samun sarakanar na kwarai da yawansu da yawan sai ya yi wanda sai da farin cikin da yake ciki ya bayyana ƙara a fuskansa. Yau sati ɗaya da kuma masu Mahmud Village Borno kuma yau ne mahaifinsa da ƙannansa suka sanar da zuwan su hakan ya sa gidan suka tashi da shirye shauyen taban baki na musamman. Wata otal dadi ya sa aka yi odan kalolin abincin da namomin kala-kala ga lemuna kwali da na gona da aka tanada su ma ban da snacks da fresh lemons da su ma aka yi oda a wajen kwararrun bakars Kai abin sai wanda ya gani. kiran da Ahmad da ya shigo waya Dadi yanzu yasa aka sake yowa wani sabon haɗi na musamman duk don tabbar sarakan nashi don dama tun kwana biyu da suka wuce da tama ya je har ofis din Dadi ya sanar masa zancen zuwan iyayensa amma sai ya dakatar da shi akan yayi hakuri bari sai bayan wasu kwana biyu a zo kenan ranar da iyayen Mamur filar su ma za su zo yayi haka ne saboda abin ya zo masa cikin sauƙi to shi da dama ɗin ya kira su akan zuwa bayan a zan yin nasu na nan isowa yau fa idan ka ga fuskan dadi da ummi za ka ɗauka rana a wani yaran nasu ne ta zo saɓanin mam da har yanzu ta ƙi sauka akan dokinta da ba ta sa a rambata da tattama duk nasiha da lullu da lura da ya kamata dadi da ya mamu da basma sun yi mata amma fita ta ta sauko ita dai kawai ba ta son sa dadi ko da ran sai ɓaci kai tsaye ce mata ko tana so ko ba ta so sai ya aura yarsa wanda take so don shi nutsuwa da hankalin yaron sun yi masa ya mahmud ma cike yake da farin ciki yau za a zo neman auren kannan kannansa wanda shi dadi ya wakilta masayin wakilin yan uwansa mahmud ikon Allah yaro kenan mai hankali manya da kuma dattako farin ciki sosai ke da a ƙasan zuciyarsa tausayin kanwarsa basma ke kwance a cikin ji yake ina ma a ce duka dukkansu haka ne zai faru a gare su da ya fi kuwa farin ciki ita kuwa hankalinta kwance ta riga ta dangana ta bar wa Allah komai sai dai idan cin ya san mata ta shige toilet ko can fat din dadi ta yi ta fama har Allah ya kwanta mata da shi zuwa yanzu ciwon ya mata tsanani don bata bari kowa ya san halin da take cire bali a kai ta asibiti a shawo kanta duk da ta dan rame babu wanda ya kula da haka kasancewa dama can bata da wani jiki sosai shi yasa aka kasa fahimtar hakan sai dai duhu da yi kuma shi ma ba sosai ba alhamdulillah duka families din biyu sun iso lafiya tsayawa faɗan yadda abu ya kasance fata lokaci domin ta kowane bangare sun taka rawa gani da kuma ban mamaki wajen kayan na gani ina so da suka ka especially da Hamad da mam ke yi wa kallon matsayaci dan mai sai da fulawa sai gashi abinda ko wani mai kuɗin ba zai iya yi ba sanadiyar maganganun da mam ta yi masa yasa ya ci burin nuna mata cewa ba tarin dukiya ne arziki ba kyakkyawar zuciya iya yi da kai shine arziki don kuwa shi ma ya taka rawar da ya zarce fiye da wacce iya mamar bilar suka yi sosai kwalayen lemu ya zarce katan biyar sai kuma na hollandia su ma katan biyar sai biskit shi ma kala-kala har kwali goma masu matuƙar tsada ga kwalayen gas da mintuna kowane kwali goma, ga chocolate-chocolate kwali biyar, ga dabino kusan tiya goma haɗe da katon kwalin da aka zubo sabulaye da turaruka masu kyau da tsada. Ba dadi kaɗai ba hatta yan mamut ya yi mamakin kada da Tamar ya kawo duk da ita ma bil Mahmud ya zuba kaya sosai sai dai baki ɗaya tsari da haɗuwa da burgewar kayan da Tamar sun tsallake tunani godiya su dadi suka yi sosai tare da ɗimbin alkhairin tukwicin da ya yi wa kowanne ahalin iri ɗaya ba tare da bambantawa ba bayan ya gabatar da kowanne su da matsayin su ma sun ji daɗi ƙwarai da gaske inda a nan iya mamar filar suka bijiro da suna son a yanka masa sadaki za su biya haɗe da sa rana saboda na mamar filar tsarin mahaifinsa da rima shi ba zai koma wajen aiki ba sai da matarsa dadi ya gaggawa hakan sosai amma saboda kamcin 'yan uwarsa a gare sa ya saji ba zai iya girgiza mata ba don haka ya ba dama da ya yanka masa sadaki shigo ya ya yayi na shi ma din bai so hakan ba ya so a bari hannun da wani lokacin zuwa sannan ita ma yar sa su mata tsaya da miji sai a yi masa komai a tare masu kai muke saurare kafin mutane a zaune mai kake tunani sai a lokacin ya buɗe baki ya ce Dadi idan su amince kowane sadakin ta za a biya naira dubu hamsin. kallon dadi kanin mahaifin Muhammad Fillar ya yi haɗe da ya burbushi ya ciro dubu ɗari biyu ya ce ga wannan dubu ɗari biyu ne a matsayin sadakin yamu domin ta fi ƙarfin hamsin a wajenmu su dai iyayen da ta dama ba su zo da shirin biyan sadaki ba da haka babbarsa ya fita waje kira sa ya shaida masa cewa to fa har sadaki an yanka kuma gashi su basu zo da wannan shirin ba amma ita yar uwar tata har iyayenta sun amince kuma sun biya dama su suka ɗauko maganar wani irin farin ciki ne lalabata ta amar lokaci yana duba wata mara lafiya miƙe tsaye haɗe da cewa babba kuma ku amince ko nawa ne zan biya sai ku shaida musu cewa za ku sake dawowa ku kasa rakin daga baya saboda yanzu ba a shirya shirye kuke ba ni kuma dama karshen watan nan nake son na ciro kuɗin da nake tayi a kan saboda wata lalura da ke gaba na sai a cira a cikin su a kai musu to shikenan Ahmadu kai haƙuri ni ya kamata na maka wannan amma ga saboda alfahari da son zuciya ta sa arzikin na da nake kawo da shi ya kare ban da hanyar da zan iya maka ɗana abinda zai sa ni alfahari a matsayin wa mahaifinsa ka baffa ya faɗa yana kuka haba bafa me haka kake yi ai ko da kana da shi mafi farin ciki a ce ni na biya sadakin mata tara kaina akan abu ya min kuma ko yanzu baffa ina mai alfahari da kai cewa matsayinka na wan mahaifina ka je ka nemo min aure da kanka ka daina wannan tunanin ka ji ko baffa sai da ya goge hawayensa da hannu sannan ya ce shikenan ahmadu allah ya maka albarka a can cikin ɗaki kuwa iya mahmud ya cewa ba za su kafi dubu ɗari biyu ba a matsayin sadakin bili saboda idan kuɗi za su saka to tabbas sadakin nata sai ya fi dubu ɗari biyu amma albarka abu ta fi yawansa kuma albarka Allah suke nema a ciki don haka su ba da dubu hamsin din sun isa dadi da ke gefe zaune abin sai shi tare da godiya Allah da ya yi masa ni'imar da kamar Mahmud da kamar Mahmud har ya iya zaunawa ya yi wakilcin auren ƙannansa da ya kamata a ce 'yan uwansa ne suka yi buɗe baki ƙannan mahaifin Mahmud Pilot ya yi zai yi magana da ya dakatar da shi ta hanyar shi yana faɗan. a alhaji mu bar shi haka ai ya kamata ai ya gama magana tunda ya ci albarka Allah ake nema kawai mai fata Allah nuna mana lokaci kuma ya sanya musu albarka a dole suka ci ga dubu hamsin din suka miƙo ya da ya karɓa suna faɗin to alhamdulillah mun gode sosai Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa waya amsa da amin shi kuwa babba ta ɓangarensa bayani ya yi musu kamar yadda dattawa mata ya ce ya yi kuma sun amince da haka nan dai shi ma dadi ya roƙe su da su hakuri zancen sa rana har sai ya yi shawarar iyayen yaran mata da kuma 'yan uwansa insha Allah zai neme su ya sanar da su a duk lokacin da suka kai ƙarshe ba haka suka so ba amma tilas suka yi haƙuri amma tilas suka yi haƙuri saboda duba da irin shi makamcin da ya yi musu daga nan baffa ya jagoranci taron ya yi musu addu'ar taro sannan kuma nan ya kama hanya da kyakkyawan labari zuwa ga ahalinsa bisa kamci irin na Allah na Alhaji Bashar mai furnitures. bayan sun wuce dadi ya sa ya mamata ya kira masa ummi da mam kusa a tare suka shigo mam sai fama wani daddawa fuska take yi ita kuma ummi fuskan ta ɗauki da farin ciki ta je kusa da shi ta zauna tana faɗin mun amsa kira kiraren ya daɗe baban amare hama da angwaye duka anya wannan rana ba za mu rubuta ta a kundin tarihi irin wannan kyalin da nuna fuskar kake yi ba yau sai na ga siga kamalar da Allah ya maka ta ƙara bayyana ka ƙara ƙwajini sosai fiye da koyaushe ta sa magana cike da tsokana dariya ya mahmud ya yi shi da ya shiga gyaggyara babbar rigarsa yana ɗaga allon sa. wanda hakan ya samu da ta nemi waje can nesa da su ta zauna ba ta san lokacin da mamaci ya kuce mata ba tabbas yau ba karya su ma mai gidan nasu ya yi matukar kyau sosai masha Allah kallon ummi ya sanna ya juya yana kallon mu ita ma yana kallon da kuka gani kau da kai gefe ta duk da ko ta san yawon ku sosai amma saboda takaicin da ke cin ta na ganin kayan na gani ina son yawon su wasu sun fi wasu yawa yasa ta kasa yaba masa dan aranta ta tabbatar marar yawan su ne na yarta mamashi ya yi haɗe da kallon kayan da ya ga ta kafe da idanuwa ya girgiza kansa muryar ummi ya ji tana faɗin gaskiya yau babu inda zaka ji abu mahmud irin wani ta haka duk wato eh kadai kashe an faɗa miki sarakuta wasa ce ni fa yanzu na zama cikakken dattijo saboda haka girma da matsayi sun ƙaru aiko na ga alamar labai to Allah ya tabbatar mana da alkarinsa da suka amsa da amai banda mam da ta yi kamar bata san da su a wajen ba sake jiwa dadi yana kallon ta haɗe da miƙa mutane ya ce zo na ki zauna amarya ta ki faɗa min waya taɓa min ki haka ke ɗaura fuska ke da ya kamata ki farin ciki kallonsa sai ta ga yanda ummi ke zaune kusa da shi sosai tana murmushi sai ta kar da kai ya sarauta ta motsa kenan to bari in juya ga uwar na ta taimaka ta yi min biko tun da ba za a kula ni ba ya karasa magana yana kallon ummi murmushi ta duk da ta ɗan jiki shi a amma sai ta danne ta ce ayin lafiyar fama asiri ai wannan tsakaninku ne don fi kusa da ita au haka za ki ce lallai tun da abin naku haka ne ba na fita abuna ko zan samu yar bazawarar da za ta kula ni da dai ka yi haƙuri ka sassanta da da cikin kaga sai in baka wuri haka gama lallashin ƙanwartawa don kam na san ita kaɗai ce za ta iya kula da kai fiye da duk wata bazawar da za ta da za ka yi ɗaukin ɗaukowa ba rari ba hatta mama sai da ummi ta burge shi dariya sannan ya ce dadi ni bari in wuce don na ga alamar yau na da baya iyayen na wake hada mom irin dan filin nan da ɗimbir take yi wa sarai to ya shine na tattuno da shi don haka dole dadi sai kaya da gaske iya mamutu yana faɗa yana dariya ai kafin ya rufe baki ya ga mamu ta nufi wajen sarƙe da filo tana dariya ka bani in kama ka ka bari na kama ka a nan za gane sai ka da gaske eh, yaro kawai ɗayan gefen dadi ya kamo ta yana faɗin Akwai mom ai gaskiya na faɗa kuma ga dadi nan tambaye shi idan ba haka bane wajen ta nufo dama haka yake so tana zuwa da sauri ya miƙe ba wajen yana dariya koma kofar ɗakin ya tsaye haɗe da fardin hannayensa akan ƙirji na kallon yadda dadi ya riƙe hannun mom yana so zauna da ita aikuwa cikin sa'a ya samu ta zauna amma fuska na a ɗaure ajiyar zuciya Mahmud ya yi tare da jin daɗi a ransa don ya matuƙar son ya ga iyayen nasa zaune waje ɗaya cikin kwanciyar hankali. Waya sai su a cikin aljifin gefen rigarsa ya ɗauke su hoto suna dariya su duka saboda Ladi ya ce kin ga rana haihuwa cikin sauƙi da wayo. Da wayo ɗana sakin kin kawo kanki da kanki har ma na yi miki damƙar kunun kaza hakan da ya faɗa shi ya sa su dariya don sai a lokacin suka gano cewa dabara ce Mahmud ya yi wajen canja mata wajen zama da inda mahaifinsa ke so domin sauraronmu a daidai wannan gaɓar zamu dakata